الحمد لله رب العالمين والسلام على أفضل الأنبياء والإسلام المستقيم سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا ومعلمنا وحبيب ربنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن إيمانه إلى يوم الدين وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قيامك وجهه المحرم بجرم لا أن في الله وسلم بإذن الله سبحانه وتعالى يا أعلم أول أمم المسجد جازة الشيخ طلحة السلفي رحمه الله بدأ درس من حديثه في كتاب الأحكام من خير الأعلام babban malami al'adama Ismaili al-Maqdisi alaihi rahmatullahi ta'ala za mu tashi babi na ashirin da shida a ƙarƙashin kitabu tsala babu juma'a babu da zai yi bayani a kan juma'a da hadisan da malam ya kawo waɗanda al-imamu bukhari da al-imamu muslim suka yi ittifaki wajen rigar da su a cikin sahihan da tafansu guda biyu al-juma'a in kada ce aljumu'a ɗaya daga cikin sunaye ne na kwanakin da ake da su a mako ana da sunaye ana da kwanaki guda bakwai a mako da duka akwai aljumu'a Musa ta tabbata ana cewa aljumu'a ana cewa aljuma'a sannan ana cewa aljuma'a ana cewa aljumu'a ai majibun bamma ai maminun bamma jubu'a sannan ana cewa juma'a ai mamimun ta'a sannan ana cewa juma'a ai ma mimun duka dukkokin nan guda uku sun tabbata kamar yadda malamai suka tabbata malamai suka ce an kira ranar juma'a da aljumu'a an kira ta da aljumu'a لأن الله تعالى جمع فيها الآيات الكونية والآيات الشرعية الله ربه في الشرعية تذكر آيوي لتكي يجد سنية أشهر والنبالة أن يتبت الداء أول لشرعة أشهر والنبالة لذلك الآيات الكونية لأن يتبت أشهر والنبالة قالت لأن لا يأتي أهل آدم عليه السلام قال أن لا يجد شيء الجنة aka halice shi a cikin aljanna sannan a ranar shi Allah mu dauki sarki ya fitar da shi daga cikin aljanna aka sako da shi kada sannan a wannan rana ta juma'a Allah mu dauki sarki zai kare kiyama kiyama za ta tashi a ranar juma'a hadisai sun yi sun tabbatar da cewa kiyama ba za ta tashi ba sai ranar juma'a misalin al'ayatul kauniyya kenan da Allah ya tattara a cikin ranar juma'a sannan al'ayatul shar'iyya Allah mawakin sarki ya sanya ranar Juma'a ta zama ranar haɗuwa da musulmai za su aiwatar da wata ibada a cikin wannan ita ranar da ake sani kowace rana daraja a cikin kwanaki da ake da su zama a cikin kwanakin mako ranar Juma'a Allah ya fi fita da akan tsohon kwanaki. Aljuma'a suna da mutum kunce da lafifa da tsarin da shari'a mutunci da sa waɗanda suke da dimbin yawa. izinin Allah kafin mu littafin mu karanta hadisin da malam ya kawo za mu yi wata shimfiɗa wata kila mu gama sai wata kila mu ji sai zuwa mu dora kan abin da muka tsaya a yau insha Allah babu dai fatan ne zama shimfiɗa a game da juma'a a cinye mana sake biyu lura da cewa a tasirin suratul juma'a da muka yi a darasin tasiri mun tattauna akan wasu matsaloli amma wannan tun da darasi ne na hadisi to za mu buɗe bayanai an tsawaita a game da ita juma'a da dubbanta da sharɗanta da kuma hukunce hukuncenta da wasu kurakurai da bid'o'i da kuma mutane suke aiwatarwa a cikin ranar juma'a ko kuma suka alaƙanta waɗannan bid'o'i ko waɗannan kurakuran na ibada da ake aiwatarwa a juma'a. Na farko mawdu'in farko da za mu tattauna a kai a kan juma'a shine mabda'ul juma'a yau da aka fara juma'a a musulunci yaushe aka fara yin tuba الإمام ابن الشام عليه رحمة الله يا أبو يؤتي السيرة النبوية هذا يدل الإسناد هو الإمام أبو إسحاق الإمام إسحاق والمجابة أسل السيرة ابن هشام من الإمام إسحاق يقول كان شين الإمام ابن الشام عليه رحمة الله يغير أن تبعك في مدرسة صليبة مثل سوى الإمام أصل يا بطا cikin littafin في التراث الإسلامي الموجود يا بطا للشاف يدو hannun mu ba وتذكير إن الشاف إذا في صورة إذا في هوتو فأنت نوع من الشاف من الإمام ابن الحق والإمام الحق يجي أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بقباء في بني عمرو بن عوف يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء ويوم الخميس ko asna ta masjida da manzon Allah ta sallama ya ta so jira hijira daga Makka zuwa Madina to ya so ka a garin da a kauyen da ake cikin Makka kuma yanzu ya zama birni ya haɗe da garin Madina amma a wannan lokacin akwai ƙasƙan zara ya tuno ni hoci a tafiyar ƙasa da kalin kuma ya cikin garin Madina inda masallacin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam za mu su da ya zo ya sauka a kuba ya sauka a kuba ranar litinin ya kwana a kuba litinin talata laraba alhali ya gina masallacin kuba wanda masallacin kuba shi ne ake kunshi masjidin kintatai shi ne masjidin kintatai amma na sha bayani a wasu tare cewa akwai 'yan tasha a kanzu a rijiyar da suke wani masallaci suna kunshi masjidin kintatai kuɗi ya tafi aikin hajji ya tafi ziyara a Madina silsilan sai mutum kilatai mutum kilatai shi ne mafi mutum wanda mazan sama ya fata falalarsa idan mutum ya je ya yi raka'a ne a masallacin kura to kamar ya yi kuma ne tare da manzon Allah kuma mali daga akwai falala masallacin yana da falala yana da daraja shi ne masallacin farko da manzon Allah kuma mai yi gida a Madina masallacin kuma shi ne ake masjid kubana ko a ce masa masjid kubbatai to manzalan kuma nan ya fara cin zango ranar litinin talata raba alhamis Kuma an sassa masjidahum manzalan sama ya gina masallacin kuma malamai sun yi saɓani shin manzan Allah su ya taɓa yin juma'a a masallacin ku ba. malaman da suke ganin manzo Allah sun sallama kwana goma sha hudu ba kwanaki hudu ba a kuma suka ce ya yi kuma kai ruwa ya kuma cewa ba kwana hudu manzo Allah sun yi a kuma ba manzo Allah sun sallama ya yi kwanaki goma sha hudu ne a kuma in an ɗauki wannan riwaya nan a masallacin kuma manzo Allah sun ya fara yin duba a nan aka fara yin duba ثم خرج يوم الجمعة الإمام ابن الكتاب يأتي في رمضان صلى الله عليه وسلم علميا يحيي في يوم المدينة أسكن الجمعة في بني سالم بن عوف الجمعة تنسيش أو تقوى يأتي في مثل حي بني سالم بن عوف حي ولي سالم بن عوف a kusa ya sauka a wajen mutanen da ake sirri wani Muhammadu bin auke amma yanzu kuma ya sauka a wajen mutanen da ake sirri wani sali bin auke a unguwar ya sauka a nan a nan kuma a kan su manzon Allah sun gani sallam sallaha min masjidi alladhi fi batni alwadi sun ya sallar juma'a a wajen da ake ce masa batni alwadi a nan manzon sama ya sallah ya sallar juma'a الإمام ابن هشام يجي وكانت أول جمعة مصلى بالمدينة sai ya zama wannan juma'a an ɗauki wannan riwaya ita ce juma'a farko da manzo Allah sallallahu alaihi a Madina a ina a hanyu da misali na aure in kuma an ɗauki ɗaya riwaya ke cewa kwana goma sha hudu ya a kuba a masallacin ku fara yin juma'a idan a taƙaice ashe an wajabta juma'a juma'a ta zama ibada a wani shekara sanatul ula da da hijriya shekara ɗaya hijira a shekara a hanya aka wajabta ma manzon juma'a kwayoyi biyu ko dai ya fara yin takura a unguwarsu a kau ko kuma a unguwar tsarin da hau كوداني أتقيتني شيء كان قاتي بهما شيء ترك من ذا الله صلى الله عليه وسلم قال إن جمع إن جمع أنت أتيه حجري تكي شيء ترى تفرق بين ذا من ذا الله صلى الله تعالى عليه وسلم هنا يبني الشام يتي وذلك قبل تأسيس المسجد لا يحق لك قبل مسجد الله تنسى لما ذا صلى يتكبر الذبيحة bayan ya yi juma'a a wannan wajen da ake ce masa tsarin bin au malaman sira suka ce an yanzu wajen lafiya su ana ce masa masjidul juma'a in ka je madina in ka ji ana ce wani masallaci masjidul juma'a to ana nufin masallacin da manzon sama ya yi a farko a unguwar da ake ce masa hanyu bani tsarin sa'o kuma sannan wani da cikin abin da su kabilan tsarin bin au suke jin daɗi yana cikin abin da suke sani suke jin daɗi suke munna da shi cewa manzo Allah sallama a unguwar ya fara yin juma'a bayan ya juma'a ce manzo ne ya ci gaba da tafiya kowa ya zo shi ke nan sai a zo a karbi manzo Allah sama shi a unguwar zai zauna an sau sai ya ce a kala dabbar a kala rafuwarsa sai da uha fa innama hiya ma'amura sai su gane Allah ya umarce ta kai inda za su yi ta kana zuwa wani fili filin wani bawan Allah ne filin wasu marayu ne guda ne eh, ana ce masa ka'ad da zuwa suna suna zuwa ta duk sai ce gula zanti ne wajen da za mu zauna nan ne masallaci nan ne ba da ba mu gula nan ne gida nan za mu zauna nan ne masallaci a nan za shi ne sai masu suna yake to filin waye a ce ai filin wasu marayu ne suna ƙarƙashin kulan sa'adu bin zurara ke sa'adu bin zurara yake ko a wasu yana ita waɗannan marayu da ya biyu ya tattauna da su duk da ƙananan yara ne su sun ba a Allah kuma wannan filin sun ce a'a da za a yi za a yi mukawama shi ne gwamnati tana da buƙatar filinka ke ta kafi filin ke ta baka duniya kaza kadiya ya kadiya da turanci suna cin shi kwamfance shi eh, a yaren turanci suna cin shi kwanciyar yawon yaren nauyin eh, za a ba mutum gwagwajen abin da gwamnati ta kimanta ta ga ya cancanta a masa wanda ba na zalunci ba a bashi shi da a cikin musulunci ana ce masa musawara eh, manzalin kuma ya musu musawara ya ba الذي aka fara ginin masallaci kowa ya kawo ginin ruwa aka zo aka اللهم لا خير إلا خير الآخرة رب للأوطار والمهاجرة نحن الذين بايعوا محمدا من ذا صلى إلى أي شيء يجب أن يكون حبيت الإجابة الصلاة نحن نصلي في بيتونا بعض لكن أقعدنا والرسول يعمل جزاك منا العمل المبرر mun zo na muna kuta Allah bai kuta ba aiki ya lalace ke sai su tawo sai su tawo a ci gaba da aiki aka gina masallaci a takaice ne juma'a farko da aka fara yi a musulunci an fara yin ta ne a shekara ta farko da ita kuma manzon ya yi ta akan hanya kafin ya ko dai a masjidu masjidin kibdatain ko kuma ya kasance ya yi ta ne a unguwar a misalin ibn awu kuma yin ta ba ta kai kake daga nan kuma juma'a da ta zagayo sai mutum ya yi ta a masallacin shi juma'a da ta zagayo sai yi ta a masallacin sa to wannan shine mafda'un juma'a kasanin fara juma'a kenan a musulunci da irin tsarin da ake yi na juma'a da limbari da waye da waye da waye da waye to sai fadar na ranar juma'a الإمام ابن القيم عليه رحمة الله في كتاب صداق المعاد في هذه الخير كيد يكاو فلا يولي لا تناسب يغانا الجمعة الإمام السيوبي عليه رحمة الله في مكة استدراج يبني في الإسلام في الكتاب الخطائف يوم الجمعة sai da ya kawo kalaloli da darajoji na juma'a guda ɗari da ɗaya ya ƙara wa al'imamu mun ƙayyar alaihi rahmatu al'imamu mun ƙayyar ya kawo talatin da uku shi kuma sai ya kawo ɗari da ɗaya kalala da daraja da matsayi da juma'a take da su a cikin musulunci sun kai ɗari da ɗaya duk da cewa wasu hadisin da al'imamu sun ya kawo hadisi ne ba ɗaya wasu ma ba zarifai ba su wuce matsayin zarifai da matsayin babin ko munkari ko masuhuci ko mawuku a takaice dai shi dai ya tarka ko gani aka rairaye aka rairaye aka rairaye dai ba za ta rasa kila ba ƙararrun jiki da arba'in zuwa tamanin ba wani a ciki al'imam bin na fako mana maganar da ya kawo ta a falala ta talatin da uku ta يجي أنه يوم اجتماع الناس رانا الجمعة التي رانا الحكومة متعة وتذكيرهم ورانا كثير وعدي في المبدأ أكرم هدف الإناس تكاسوني فقط هدف والمعالي sannan ya ne makomar su lafiya. Wato ranar Juma'a rana ce ta haɗuwa a yi mutane wa'an. A tunatar da su da ina suka taso yaushe Allah ya halicce su dan me Allah ya halice su sai Allah ya halice su a ban kasa an hawal ma'a yaushe ne makoma a ina makoma take me ya zai afka makoman nan kuma malamai suka ce daga cikin bidakul khufadin juma'iyya bidoyin kuma ta juma'a a koma juma'a ta koma kawai ba wa'ayi mutane su zo su tawa kuma ba za ma su abin da ake yi ba a kudu inda malamai suka ce ya halatta a fassara hudu domin fa'ida hudu ba yin wa'azi a karantar da mutane saboda ba sharafi ba ne in za a yi hudu ba dole a yi ta da larabci an yi da yaren da mutane suke bukata kai fahimta wannan yare amma ba za a zo kuma a je ne da larabci da mutane su lalace har a zo a matsayin da za a koma kuma larabci ne ya kaci shi ya sa malamai suka ba da fatawa cewa babu laifi a yi kuɗi ba kuma a fasa ranar juma'a kun gane wa'azi shi ne fa'idar kuɗuwa kuɗuwa a yi wa'azi a tunatar da mutane halin da suke me ya shafi rayuwarsu ta duniya me ya shafi rayuwarsu ta lahira a motsa su وقد شرع الله سبحانه وتعالى الإمام القيم يقول حقيقة أن لا يشرع أنت لكل أمة لقوة الأمة في الأسبوع عكاتي يوما وترانا يتفرغون فيه للعبادة وانت ذات في العبادة أسوما لبانا يجعل أمتنا ألا يعرفها قوة الأمة ألا بدو بسكي يا با ترانا كذلك عكاتي في منها لذا حديث صحيح من ذا الله صلى الله عليه وسلم عبادة العبادة ya ce Allah madaukakin sarki ya ba Yahudu zaɓi ya ce su zaɓi ranar da suke so a cikin kwanakin ba sai suka zaɓi ranar a Yankin suka zaɓa. Sai Allah ya sake ba ya ilkoci zaɓi na fara ce cewa su zaɓi ranar da suke so a cikin mako sai suka zaɓi ranar da kai. Mu kuma Allah da kansa subhanahu wa ta'ala sai ya zaɓa mana ranar ba Sai ya zuwa suka yahudawa misalin manzon su ne buga yace su za su aiki rabin yini su kuma sauran kiristoci su kuma su rabin yini mu kuma sai aka ba mu a matsayin Allah ya zaɓan mana aikin mu ɗan kaɗan a wannan ranar ta juma'a sannan kuma ba a haramta mana ne wasu ayyuka ba lokaci aka ba mu sannan aka ce muna da linkin ladarsu sai guda suka ce a ah, nahnu aktsaruhum amalan wa aqalluhum ajra sai mun yi aiki kuma su yi da sai manzon sun yi sai Allah ya ce na zalunci ku kun zalunci ku kuka zaɓa da kanku ku kuka zaɓa ranar asabar ku wanda sai kuka zaɓa ranar lahadi shi ya za a ƙidar yahudawa ba a yi komai na lahadi a ranar asabar su kuma sun kiristoci ba a komai ranar lahadi mu kuma ranar juma'a ba a ce ka zo na ka ce ba za ka yi komai ba a yi aiki lokacin da aka ce ba za a yi komai ba shi ne idanun jiya duk salatu min yau da juma'a fas'au ila zikri tsari wa da munkari amma ne kai za ku biyar da salatu ban ta shi fil ardi wa tabu min fadli da tu'u ma kathiran la'allakum lokacin da aka kira sallah kawai shi ne aka ce a dela komai ka a yi ciniki ka a yi kasuwanci ka a ɗaura aure a rufe shaguna a rufe kaza a zo masallaci إذا كما سنة قوة أبده من فضل الله فانتشفوا في الأرض يبقوا من فضل الله أي هذا أبرنا ساعة أي كلمة أنت يقول يقوم أقول أعرف أبوه بعد أعرف أبا لم كاسوا يقوم كاسوا يوقف ma'aikata ya koma ma'aikata kowa ya koma wajen aiki ranar juma'a ba rana ba ce da za a ware ta a ce rana ce ta ba za a yi aiki a musulunci لتذكر المبدأ والمعاد الأمر كان يجب قوة الأمة أن يا واري وجرانا وترانا والتزاد دون تنو المبدأ يوشى أن يا ألي والمعاد هو أتتنو يوشي نفسه أو الله والتوالي سنن سلسنو لادا والإقالي سنن سلسنو عذابا قوة الأمة تنا لغنى ويتذكرون باجتماعهم يوم الجمع الأكبر قياما بين رب العالمين انه حدودا ينفذات حقوق على ظن الا مخوفه تنتهي وابقى هذا ظن ابن جد الحبيبي قوت عن امة ان نابات ولا غالة في كنت لما تنزل في غباتهم قوت عن امة ان نغالة قلوك جاء من النظر وخيبني سيحن حقا مانا يولنا الميان كيف وكان أحق الأيام بهذا الغرق المفضول اليوم الذي يجمع الله فيه الخلائق هذا اللي تفكر الحنكة عشان هو لو أن الملكة كي يتحلى يحد الشيء ويوشي كما لا مقومة وجل أنت يكتي هذا الحكومة حتى يحجر حكتين بالله وأن الملكة موزي أكدا بابنا أي باغن أسبر زائدة الجامعة باغن الزهد زائدة الجامعة فقط باغن لا رباب باغن ثلاثة باغن اللي ha a ranar juma'a a hadisi ya tabbatar cewa wala ta kuma sa'atu illa fi yawmin juma'a ma ba za ta tashi ba sai ranar juma'a sai aka zaba mana ranar da ya za ta tashi sai aka yi to rika haduwa duk sati duk satin wannan ranar ranar da ake tsammanin a cikin ta ba a san wata juma'a ba ce to amma duk ranar juma'a to mu mu haɗu mu shigo da halittar da Allah ya mana farko yaushe Allah ya halicce mu sannan mu tuno da yaushe Allah zai karɓi rayukan mu gaba ɗaya yaushe Allah ne zai tattara mu yaushe Allah ne saka kama masu aikin arziki da lada yaushe zai saka ma masu aikin siyada a dawa sai aka zaba mana wannan ranar malam yake wa zalika yawmul jumu'ah cikin wannan ita ce ranar jumu'ah ذكره الله لهذه الأمة في أن إذا أجب في أجب ولا يتذكر تولى ذلك ولا الأمة بفضلها saboda kullum wannan al'umma wa sharafiha da kuma darajar da al'ummar da take aka ware mana ranar juma'a ranar juma'a za a tashi a alkiyama sai aka ce tun da ya waje ba a rika tuno da ranar tashin alkiyama nan to mu mu zo mu haka a wannan ranar da ake tsammani kila ba a wannan ranar za a yi tashi a alkiyama a juma'a kila yau shi tashi ya ce yau juma'a to على الأفراد الضائع كيف من زمرة الفاتحة أنا في قمات أفتقى واحد وشرعت كما أظن في هذا اليوم لطاعة لألا مضوا في السرسية بشمع الثامن وحدا أول مرة نجم مرسل حاجة أنا فاتحة ما وتكين أنا مثل لك الزمعة إذا يا ما تكاجي أنا مثل لك الزمعة يسمك أجاتي أنا اسم مثل لك الزمعة أكتي أي أظهور الأظهور كما مثلا كل يبعث على ما مات عليه قوة أنت تجيش أقل أبو دي مدعك إن كفجية وإنك أقل كفجية وإنك أقل كفجية إني ياتي ما كل يبعث على نيته هو أن الذي تجيش أقل نية ما رأيت كفجية وأفين نية ثم لنا حديثين الحديثين من جسدتك da suka tabbata manzon sama yana bayanin yadda za a tashi kowa yub'atu ala niyyatihi wa kullun yub'atu ala ma mata alayhi kowa za a tashi shi akan abin da ya mutu yana yi abin da mutum ya mutu akan sa shi za a tashi shi ba canza ba za a canza قدرت شفاعه فيه sannan Allah ya kaddara mana haɗuwar ya kaddara haɗuwa a wannan ranar ma'al umar كانت الأمتين بين كرامته ومصابون درجة هو المرانة وهو يوم الاجتماع شرعا في الدنيا أغاء دونيا أي شرعا ثامن أشرعا ثم هذا هو المرانة وخطرا في الآخرة إذا أن حج غامن أسواء أو النظام كل غناه رجع شيء غادا يوم الاجتماع حجرا وشرعا ranar da ta haɗuwa a kaddara Allah ya kaddara cewa a ranar za a haɗu ga baki ɗaya a nuna al'ummatai ga baki ɗaya domin a yi tsari sannan Allah kuma ya tabbata mana haɗuwa a wannan ranar domin mu haɗu mu ga juna ne ma juna murna ne mu tunatar da juna ne ma juna wa'azi a sauraron hukumar jira a ji ne za a faɗi a wannan satin me ya ake yi mara kyau a kuɗi ne wa'azi akan ta a me ya kamata a yi na alkhairi domin ne wa'azi a kai a yi kaga a shafacin wannan kuma a kadara ce wannan bayanin da limamu mai kayyin yake game da wasu daga cikin talaloli na ranar juma'a ita ce ranar haduwa haduwa a duniya a shafacin sannan haduwa a lahira a matsayin kaddara Allah ya kaddara ranar da ranar juma'a ya ba kaga wani mutum ne ya taɓa lissafin shi ya sha shi أبو سلمة من المسلمين، أبو سلمة من المسلمين، أبو سلمة من يجب ان سلمة من المسلمين، أبو سلمة من المسلمين، أبو سلمة من المسلمين، أبو سلمة من المسلمين، أبو سلمة من المسلمين، أبو سلمة من المسلمين، أبو سلمة من المسلمين، أبو يجب ان المسلمين، أبو سلمة من المسلمين، أبو سلمة من المسلمين، أبو يكون من المسلمين، أبو سلمة من المسلمين، أبو سلمة من المسلمين، أبو سلمة من المسلمين، أبو سلمة من المسلمين، أبو سلمة من المسلمين، أبو سلمة من المسلمين، أبو ke karanta labaran da a cikin juma'a ranar da ba za a yi karanta labarai da Allah ya yi mu ya gama karanta labarai fuskan labarai a yanki ke kaduna insha Allah ya yi wannan ke kuma na ranar juma'a sai wasu kurakurai da mutane suke aikata a ranar juma'a kun ga kawo su da gaggawa kafin shiga da dukkan juma'a شغل من دماء وصل من جسد الدماء يجلس في الدماء وعندما منا من منا أنا كم مثاني وعندي أخي أما وفي يوم شو مثاني بمثاني تفقوا عن تخدف عن كبير كافن دي وابطولي إيه دي وابطولي دي وابطولي دي وابطولي دي وابطولي دي وابطولي دي wasu kuma da dalilai dalilai na kan zuciya dalilai na shakanta dalilai na bin shi ana wanda ba za a da ba الشيخ مشهور في الكافر a المبين في ya kawo wannan. yake cewa an shaida mafi yawancin manyan kwallo ba sa halartar juma'a ko da an sa ƙwallon a ranar juma'a ko ba ranar juma'a aka sa ba musamman kun sun da makabartan da ba nasu ba musulmi kasu ba ya san da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi sahihi yace man taraka salata juma'i tahawulan biha wa Allahu ala qalbi duk mutumin da ya balagagge ne hankali ya juma'a uku bai je ba da gangan saboda wadatar ta juma'a tahawunan biha saboda walakanta juma'a ba abin da lafiya ba ne tahawunan biha ba mata biyu ba ne shi tahawunan biha saboda walakanta juma'a bai ɗauke da mahimmanci ba zan sai nace tsaba Allahu ala qalbi Allah zai sa abin da zuciya shi irin na munafikai sai a wata riwaya riwaya al-Imam Tirmidhi sai aka fito da abu sarahatan shi waje ana qalbu qalbu mutafi Allah ya sanya zuciya su zuciya mutafi su ma a kan hutun haka nan babu dalili ba na rashin lafiya ba ba na tafiya ba haka nan akwai al'ada allati tubihu takhalluq 'an al-jumu'a ko ne al-mawi nan da su ta al-kafan malikiya ya kawo al'ada allati tubihu takhalluq 'an al-jumu'a dalilan da za su iya ba mutum dama ba zai je juma'a ba to ba wannan haka nan kawai saboda wannan kan addini mutum ke damu da juma'a ba zai je لأنه Allah ma wani islam kan da zuciyarsa ya samu makulli a سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أعاد منك إن كنتك يجب من ترك الجمعة ثلاث جمع متواليات فقد دخل الإسلام وراء ظهر اسم جمل أن يجزوا جمعة حقا فقد نبذ الإسلام وراء ظهر يقول إلى مسلم شيئا je ya nemi wani na ya addinin ba na musulunci sai fara zuwa coci ya jira gobe ya fito tare da yahudu ko ya jira ran lahadi ya fito coci tare da kiristoci wala ta yi na A al-takhalluf anha mutane yadda ba su damu da su halarci ba komai haka nan masallacin lafiya a zahar jiya a zahar a masallacin layi shi ce akwai wanda aka bar labarin ma shi wai biyan zai yi mashi shi kawai zai raka a biyu a masallacin layi Wace zo masallacin zuwa a wuce sai a masallacin layi masallacin anguwa ya raka a guda biyu ai juma'a ne haka musulmai suka koma mu kasar najeriya muna cikin duniya mun ana tsammanin mun kowa sallah shi ya sa matsalolinmu game da sallah ɗan kaɗan shin yin sallah a cikin mu abin ban mamaki guda da mutum yana shaye-shayen shi yana shiga da ƙasa amma aka ce za a yi sallah sun yi sallah ana karta sai a tashi a bi a yi sallah a Najeriya amma idan ka ji ƙasashen larabawa hankalin da zai tashi da a a maka na tambayi wani matashi mutum ne ke masa wani ya taɓa zuwa ka'aba ita shi ne taɓa zuwa ka'aba da sallah daga gidansu zuwa masallacin ka'aba ke wuce daga nan zuwa kan karan ƙarshe ma nuna mu jin gudu shi nake ne nake da ba a garin mutum doki ne in ka tafi kasashen laraba ka ga yadda wani ta addini musamman sallah mu Najeriya kusa an banmu da sallah Allah ya banmu da shi ne kara ba mu da mu gyara halayen mu zama inda sallah ta tana an fahsha da amma kasashen larabawa Allah ya yi a gaban sallah kana iya zuwa masallaci cikakken a gaba za ka ga matashi ko ne da sai dai su sai mutum ya kai shekara arba'in zuwa arba'in da biyar hamsin sannan zai fara kalla wani zubin kuma gwamnatoci su suke ba da wannan dama wani gwamnatin sa siriya na kun gaba na asad kun ga gwamnatin siriya labarin da ta su da ya fi shi banda lokacin da yake shugaban ƙasa, doka ce kana matashi a duk kana zuwa masallaci kana cikin masu kausar ra'ayi kenan masu zafin ra'ayin addini ba idan mutum yana son ya kiyaye sallah irin kasashen Siriya a wancan lokacin sai dai idan yi asuba a nan gobe wata idan zai yi azhar sai ya tafi saba in zai yi la'atar ya tafi shaka idan zai yi magariba ya dawo ya shiga cikin gari ya je kusa in zai yi isha'i ya ɗan tsaya ko da ah, a cikin wadatai ya isha'i ba za a gan shi ba. Kudu 'yan tsaro 'yan zakas da suke duba masu zafin addini in sun zo da asuba sun gan shi a nan su ba za su gan shi a wani masallacin ba da azhar mutum ya zo masa irin su koyi kasar koki kasar koki turkiyya sai mutum ya kai jirgin a wajen da biyar zuwa a kuma za a bashi layi ta aikin sai za a duk ne yi kamar da zai ga yan doki ba za ka gama tashi aikin to haka waɗannan mutanen jaraba wanda suke ganin Allah yana musu suke ganin wannan bala'in da ke zama ruwa a haka can laraba wanda ya ce kana Allah shi yadda suke ganin mu nan haka yadda muke ko kaje jan zai sha mamaki a game da kula da wannan kenan wadakanta juma'a cin zuwa juma'a abu na sannan na je adamu tafkiri da cin zuwa da gudu yin zuwa masallacin juma'a da wani abu na biyu ke kuma mu ci mu wannan من من غسل يوم الجوعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يخسف ودنا من الإسلام والسمع ولم يلغو كان له بكل خطوة عدل سنة سيادها وصيامها فضلت من غسل يوم الجوعة wanda ya wawanke jikin ranar juma'a wata kasala ya wanka na tsarki wanka na shara'a a wankan jin daɗi ba kawai wa bakkara sannan ya gaggawa fita wa bakkara kuma ya tafi da wuri wa masha kuma ya taka ya tafi a ƙasa wa lam tafi ko abin hawa ba wa dana min al sannan da ya shigo masallaci ya samu kuka da liman kuka da ake son ka zauna wani abu kuma ya saurari kuku ban yi ban wani yanzu aka gama kuku kuma bai yi na zan ba ta shiyan magana ba bai yi aiki wanda ba kana da kuma kun bi hasuwatin arzikin yakun da ya yi daga gida har ya kama sallaci za a ba shi na shekara daya siyani ha ya azumta wannan shekarar ko siyani ha ya yi siyamun nan yi ko da rabata da ko masallaci da wuri wanka ka taho masallaci ka tako a kan ka taho masallaci da wuri ka zauna kusa da liman ka saurari kusa da liman ka fahimce sa ba kai abubuwan banza ba ba wasa babu taɓa taɓe ba wasa a waya babu kiran ka a waya kana cikin kuɗi ba a kira ka a waya da jari ina cikin lagu ba ka bacci domin akwai maganar bacci ba Kina cikin kurakuran da malamai Ba a game da shi mutum ya masallaci na baki. duk mutum bai yi wannan ba to ladarsa da za a bashi ta kai matsayin ladar shekara ɗaya kamar ya azumta wannan shekarar kamar ya yi yawon laida a wannan shekarar kuma kowane shekaru duk kawar da zai yanzu wannan da raba da ina nake ba al Ahmad الإمام أبو داود الإمام الترمذي الإمام النسائي كتب ويقول حديث من الصحابة الله تبع أوس بن أوس رضي الله تعالى عنه الإمام أبو شامة كتب ثم يمن يما لمن شافعية في بلسان الباعث على إنكار البدع والحوادث ثم النجاب الناس مجلد لا يتك وكان يرى في القرن الأول بعد طلوع الفجر الطرقات مملوءة من الناس yace ya kasance a karni na farko karnin sahabbai karnin sahabbai da zarar alfijir ya ce to sai a ga titi ya ce kada jama'a yamshuna fi surati mutane suna ta tafiya kowa da kokilarsa a fitullu ila za su wa yazdahimuna fiha ila aljani suka fi su bakin domin su kuma masallacin juma'a da zarar an ce maka alfijir ya ce to ran juma'a to a karin farko zamanin sahabbai kiwanin lahi ta'ala alaihim to masallaci sai daga hanya ta fita ta duhu ba amma kowa da fitilarsa yana haskawa masallaci hanya ta fita da jama'a za a tafi masallacin juma'a kilan jari in ji al-imamu abu shama ke zuwa masallacin juma'a ka ayyamin idi kai ka ce ranar sallah ce hatta jarata zalika ana nan ana da wannan ya rushe wakila al-imam abu shama sai ya ce ya ce sai aka rika cewa awwalu bid'atin uhdidat fil islam tarku al-buqul ila al-jahil bid'a farko da aka fara yi a musulunci ita ce cin halittar masallacin juma'a daɗin farko da ya fara afka ma musulmai kenan shi ne cin halartar masallacin juma'a da mutane suna da harkokin suna da shagari kai ma wani zubin kai ne ya Ana sauki kana ganin kamar an kayi na sai ga wani kawai daidai ne yanku da kan gajeren wannan shi ke bayan ya ba ba magana shiru Ke a zo fannan ni jumoyi da na ina jin na yi jumoyi sun kai hudu ko biyar ƙarshen ɗan kwanakin nan ba su nan da aka taɓa aikin na yi juma'a ina jin ta kai ni ne yanzu sai in zo masallaci cikin akwai ranar da ina jin sahu bai wuce hudu ba kaji bida a farko da aka fara aiwatarwa in ka limamu abu shama limamu abu shama yana faɗi wa dole ta zama ita bace farko amma ni tana ɗaya daga cikin abubuwan fitilu da suka fara afka ma al'ummar musulmi kin zuwa masallacin juma'a da wuri abin ku je da sahabbai suke an waito cewa إذا خلفنا مسؤول بكرة وأنت معنى سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يشهد ومصلى في الجمعة على الفور إذا لم فرأى ثلاثة نفر قد سبقوه بالبكور إذا لم يجعلوا إذا أخذوا الرجال في الجمعة مصلى إذا لم يجعلوا في الرجال في الجمعة فاهتم لذلك كوت لكي تجي حرش وجعل يقول هذه أربعة ينزل قوما هي يقول لنا ni ne na hudun hudu cikin uku sun riga zuwa masallacin juma ya ji wa arba'ati ni ne na hudu a zuwa masallaci cikin uku sun riga zuwa bala'i ya fara kama amma daga bayan sai ya ce wa ba rabi'u arba'atin jibali ya amma dai dan ka zo na hudu su ku sun riga na eh, ko ai sai ma ba san yin ka ba ka dan zo da wuri dan haffafa mutum ya tsaka hawan jini ke kai hawan jini ya kama shi شراج أربعة سنين أو كوكين آخر الناس الجوع ليس ببعيد قالت آخر الناس الجوع وخلقوا ذيك بعضين مين يتشفى نفسه توزيل في مكان قليل كان أربعة ليس ببعيد إيه؟ غادوا أربعة وما غادوا أربعة جذعية وكبوا لك تحيات وما آخر القوم حضورا جنس هو مثلا جنس هو فحا جيزي وقال لهم يا سبت السيد لأكي غبنا لا أنشا قدم كامرون من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بجنته ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرته ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرنا ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة إذا فإذا حضر الإمام وفعل المنبر سوت الملائكة السفهة وحضرت المسجد تسمع الذكرى wanda ya zo masallacin juma'a a sa'adin juna a lokacin farko malamai suka ce lokacin farko ne Abba a ta sura daidai kamar lokacin da ake tafiya yi lokacin da rana ta fito an shiga wani haƙi ana a ba mutum lada kusan kusan mutumin da ya sadaka katar rakumi azumin rakumi lafiyayyen rakumi ladan mutum wanda ya zo a lokaci na biyu kamar mutumin da ya sadaka da ha wanda ya zo a na uku kamar rago wanda ya zo a na hudu kamar kaga wanda ya zo a na biyar kamar kwai manzon sun ya ce idan din bala imam babban liman ya shigo masallaci ya hau bari to kuma mala'iku da suke karɓar shi ke na shi ya fita ba wanda kuma za su zo su ce musu kan Allah a rubuta kan Allah a rubuta su kuma san kam kai waye kuma sai su zo su tura kuma sai ka ce ba ruwanka da kudu ba da ɗaya mutane mutanen mu suna ɗauka kawai duk ba a zo kawai shi kenan su hau feda wai ha hawan feda ake da shi a Shi ne mutum ya zo ya samu ko da rawa raka rawa raka a mana, a ce za a yi hukun karshe da shi yayi da gudu ya zo ya yi shi tsaya wani ya zo na san wancan lungu wannan lungu ga ainihin lungu da za ka kasance wannan kuma ne tsaya can daidai wajen can can inda ake aje motoci a nan wani zai tsaya ya yarka da jumashi wani kuma can kuma kirje gangara makabarta a nan wajen zai yarka da har yana yi. suka fi mutane mu suka koma da ka ba ka mamaki ka ba ka haushi in yanzu za ka koma fa a wannan zamanin namu wa'azi kawai za ka yi ba ka da ko abinci ba za ka ci kana ma wani wa'azi ba ka ga wani kuma shi ma kana cikin yi ma wannan sai ka hango wani kana cikin yi ma wannan sai ka hango kai kuma ka kai ma kana ji da kanka kai ma kana ma kanka wa'azi mun kai ma ba ka ci ba ne haka mutanen mu suke yar kudu da mutane za su saurara mutu da talatin minti talatin a kashi mutum ya ji wa'azi anan hankali ba ya saurara a rediyo domin shi kusurin shi da waya ya sa a kulle yadda in ka gan shi ya kunna gare waya a gidan ran da ya kamo kin FM ko kin FM ne ko kika aiki kika aiki kanta ku ya ba da sati a sati ya yi juma'a zai zo kawai ran juma'a ya zo ya tsawa kuɗi ba ta talatin a ɗan jira ta ce shi zuciya shi da ta sanyi zuciya da kake ganin da duk lokacin da kake hijantar majalis fikir wajajen da ake ambatan Allah a tuna maka Allah wallahi zuciyar kuma daidai lokacin da ke samun shakawa daidai lokacin da zuciyar ke ƙara ƙe ƙeƙashewa daidai lokacin da ka haramta ma kanka sauraron wa'azi ba ka halartar majalisun fikir wajajen ambatan Allah a tuna maka a ce kaza a lafi kaza a abu ne dai lokacin da zuciyar ka kuma kara ke ta cewa kace kara nisan da Allah Allah kuma yake cewa ba abun shi da kai ba za su haɗu kaga kaga wannan ce wannan abu na biyu daga cikin kurakuran da nake aiwatarwa a cikin sallah a ranar juma'a abu na uku kada mu jirki tsani wata tajjuri wata tajjuri da shin yin wanka ran juma'a za mu zo mu bayani akan hukuncin wankan juma'a da akwai hadisi da malam ya kawo a nan a wata nuska shi ne hadisi ko a wata nuska kuma shi ne hadisi na jin na hudu wanka ranar juma'a da kuma yin ado ranar juma'a da ta aka ranar juma'a ina ganin wannan ba za mu so yi bayani a kansa ba a cikin ta duk kuskure ne ranar juma'a mutum zuwa aikin wanka ya halarci zai halarci masallacin juma'a amma ko ba zai wanka ba ai wanka sannan na hudu alkalamu wa adamu istima'il khatimil juma'a shuka cin sauraron liman ana hudu ba wasu can suke zuwa su yi hau tebal ana hudu ba su ba su yi kuma hudu nan saboda lata da hausa ba ake mana kusan ina cin zuwa masallacin da ba a masa musamman je wani masallaci na ahalin sunna da za a ce ana hudu ba a ce ba a fassara wa mutane da hausa musamman da yada ko a ake yi wai larabci tun da ka kika koya ka kika koyi larabci alhali addinin ka balarabe ne ka ce ke ba za ka koya ba to shi ne sai ake baka gasa sai ake to yaran mamarta ko za a fassara maka da shi amma shi ma sun ba za ka saurara ba kuma da ta ne ba ya ta yanzu irin jajaye jajaye na wasu jajaye da za su gan ba su ce za ka yankin larabci in ka gan a masallacin ka'aba yanzu su da suna jin su da su da su da kai kuma da wuri za su je masallaci kuma ba su da duka komai kuma ba za a fassara musu sun yadda wannan ta ɗan suke ta abudan su jinsu wa kuma ibada ne to amma kan za a fassara maka ka ji daɗi wataƙila ma ranar ba a ciki gwamnati kamuwe an ta ciki gwamnati talaka ba daɗi yake ji ba liman ya ta ciki gwamnati kamuwe ka ji daɗi kuma yau za ka saurara kuskure ne wannan sun tsawara ne ba don zo shi za mu bayani daga ciki akwai shugul mali wal imamu ya fi. sai ga wasu kawai sun zo da ruwan su duk da mu nan ba a cika yi ba sai ga wani da ciwo wani abu da shi da ruwa yana hudu ba yana tsora yana yana shan ruwa Imam Malik ya faɗa yake cewa wala uhibbu li ahadin an yashraba al-ma'a yawm al-jum'ati al-imam yaqul na san ko ga wani a ranar juma'a nan na hudu ba yana shan wala yasi ma a kada ya sha yadda wani ruwa يدور به على الناس الذي ينا الرضام متنيزوا والإمام يقصد العالم لمن هذا وفيها أنا كلا ربا وذاك السفينه أنا كلا في سنين زي على تشبه هنا تنكر أقول هل كده جمع التبرعات هذا الكتب هي ما في وقوع نقطة وزي قال عادي في يوم أنا خطبة في الأذاق يا واد مو لنا بعد قال قلت سمى الشافعي على نعم فيما قلت بعد يجيبني لأن النبطي عن نور حال الخطة يمتلش الوقت إذا أكيد الإمام الخطة ليقاء تنبسكين لك لك ابن عون ابن عون يقول لك ابن السيرين محمد السيرين عليه رحمة الله يتي حال يترمون النوم والإمام يقول magabata da kwarai sun kasance suna hanawa suna ci liban da kuma ba su kuma kada bai kuma ya kudu na fili suna cewa kin suka ga mutum yana yi kaunar shirin sannan masa magana ne zaki kun suka ga mutum ana mutu ba yana barci kwana guna aure al'imam guna aure da ya ruwaya daga al'imam muhammad bin sirri ce ya ce kuma da su ba a da zalika wata rana bayan ya faɗa mu a nina ibn shi ya faɗa muku wannan magana cewa wa kanu ya kuzu da tijaniki da kaunar shahidan ita ce muka sake haɗuwa sai ya ce mai kada ni ma ya kuzu na ka san abin da sahabbai suke cewa idan suka ga mutum yana kudu ana kudu yana bacci kada sai ya ce da kuluna masaluhum ka masalin sariyatin akhtar shi misalin mutum abin da suke cewa mutum shi ne misalin su shi ne kamar mutum da ya yaki. yayi akhtar kun sai baka ci nasara a yakin Ka zo masallaci ta kama janjani ta kama bacci ana kuɗi ba to kamar mutum ne baya ka ta fito wajen yaƙi kuma su ci nasara ba a kai musu kwata mata. sun da har ta jini ma aksaru shin ka san cin cin nasarar da suka yi idan kan taɓa nan a an ba samu komai ba ba gani ba ta je mutumin da ya zo masallaci ya zo kama bacci na kuɗi ba to kamar mutumin da soja ne ya yi aka ci shi yaƙi kuma sallacin kama kanshi to manzalin kuma ya ba mu maganin wannan hadisin ce ta Allah bin manzalin kuma ya ce idan ɗaya ku ya zo masallaci liman yana kuduba sai ya je yana jin bacci to falyarhal min makani ya tashi daga wajen sai ya canza malamai suka ce hikimar wannan ita ce yan tafiyar da zai yi za ta sa jinin shi ya dawo jinin shi ya saki kaga zai koma wani zai je ba tare da ya ci gaba da bacci in ma ta kama ta mutum zai yi da wanke fuskar ya ce ne illa sai na kama shi ana kuka ana kuka kana bacci ko ba ka fahimta abin da ake kai yaki baccin ana ya kan bacci an gane suka yi wani abu kana kan su bacci in suna son su kalli wani abu ko a talabijin kana na kan su bacci ta waɗannan wasu daga cikin matsalolin da za mu yi da suna a kan su yau mutane da su ya kai ne to sati mai zuwa sai mu ci gaba da bayani akan waɗannan matsalolin suke da alaƙa da juma'a in Allah kuma ya kaddara a tashin mai zuwa muka shiga cikin hadisan da malam ya kawo mana a nan to mu kawo da yaran ko ba haka mutum ya sama yau ba ga kan صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين الحمد لله الذي بنعمته Kuma zo za mu da kula kan wannan da malin ya kawo na wankan juma'a da suke da a manta ba. Ya. Ana da alaƙa da wannan. In mun Allah ta zuwa za mu magana kai. Thank you. dan ba ya ɗauki wannan bane a matsayin addini shi hutu a musulunci hutu ya yi da musulunci ya da akwai hutu shi ne sai ta mishi imamun nan shi ne mutum ya san ba a hutu Allah bai halice ki aiki ba kullum Kana dan buƙatar huta shi ya sa ya faɗi kara da Allah na muku su da haka da Allah sai da ta. وجعلنا النهار معاشا وجعلنا لهم سباتا متسلما شوفوا يزم سباتا وجودا سباتا اي راحه شهودا وقل وقت جهودا الإمام ابن سلم أكيد زاد المعاد في حد خير العباد يجي بيان أكل في حديث صلى الله عليه وسلم في النوم واليقظة كريان كريان منزل سما كو تار منزل الله صلى الله عليه وسلم أبشي لكم فركعوا da rashin barci ta ba ku ka'idojin bacci a cikin wancan littafi za su ga albarka bacci yana da tasiri a cikin jikinka sai wajen likita ya maka bayanin tasirin bacci shi ne mamaki ka ji ashe bacci ma wani nau'i ne na kariya da Allah ya ba jikinka domin ka iya tashi da safe kuma ka ci gaba da hafi kun gane to kaga hutu an yanzu da hutu a musulunci ɗan hutu a musulunci ba a ce kullum kai da aiki amma an ka ɗauka cewa kai saboda addini ne ka mai da ranar juma'a ranar wannan ko mutum ya yi bid'a a gane amma idan mutum ya ɗauka ya bari ya huta a ranar ba a matsayin addini ba saboda jikinsa sai ya zaɓi ranar juma'a da ya saba ma Allah shi ya sa da gwamnati kamar ƙasashen larabawa su suka mai da alhalin da juma'a ranar makarantu الشيخ بن عبد الله ابو جيد رحمه الله تعالى الاسلام المناهج النفسيه يشي قال موقع الشيخ السعدي عليه رحمه الله يلا واري مصر على كل شيء وكل شيء كعادي غير على كل ba daidai ba ne ake an buɗe wata makaranta a ce ba hutu ɗalibai kullum karatu ba za su iya. Shukun مجموع الفتاوى نافع هي بيان احكام فقه الوجه وجود الجنة هو ذلك شيء ذا شرع مفهوم بس كما قبل كده كتير عبادة لا كتير كله أبو غدا رضي الله تعالى عنه هذا من سيدنا أبو بكر يتي لا فقه حنظلتي يتي ني حنظلة إلى جزء ولا ضمنا إلا أبو بكر رضي الله تعالى عنه سبحان الله me kake faɗi haka sai ce to ai ya ya ababa kullum idan muna gaban Allah ko yana mana wa'azi ya kai mu ya tuno mana da lahira sai kawai sai mu ji gaba sai lahira kawai mun bar da komai sai lahira kawai muke tunowa sai mu ji karfin ibada yace amma wa idza taraknahu adatna al-ahla wal walada shi amma idan kuma muka rabu da manzon Allah muka zo muka yi tafi ɗaya da matanmu da 'ya'yanmu sai mu ta kuma da wannan kun yi wannan sai na ji kamar munafunci ne sai sai da kuma gare shi to in ma da wannan matsala ni matsala ce da wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da suka je suka faɗa masa sai ya ce ya hanzala da za ku tabbata a cikin wannan yanayin da kuke ji a gaba na ku da goma kwata-kwata a rayuwarku la fata hatta mun mala'ika da mala'ika su rika ne ko musu hannu suna gaisawa ke yi to sai manzo ce walakin sa'atan wa sa'atan ya hawwa sai dai ba ki ta karatu ya kai hanzari wata rana a yi ana bukata a huta shi yasa Allah ya baka dama ta barci kai barci shi yasa ba a ce kullum kai ta azumi ko a yi ta islamu ta hari ba ka ce kullum azumi za ka yi sannan ba a yi ta da kullum kai ta siyamun laili ba ka raba daren huta kai barci jikin na da hutu Matan matanka in kana da mata tana da haƙƙi a kanka ubangiji na da haƙƙi a kanka ka kakkafa kowanne ka ba mai haƙƙi haƙƙin misali hutu musulunci ya yi da hutu a zaɓi wani lokaci da za a ba mutane a cikin hutunta amma mai da ranar zuwa a ce fata kwata a aiki sama za a aiki ba domin gida. Hmm. cikin zuciyarsa ba. Kai هل ينظرون إلا إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنا لكم إذا جاءتكم ذكراهم فقال لا يا رجال جعل ومركم mun su da fakan ba a shiga kuwa, mun mutan da kiyama ga baki da su. Ai ko manzo sallama alamar tashin alkiyama ce. Kana jin sai manyan sun zo? Fa anna lahum idza ja'atkum dhikrahu. Ina kuke? Ai da baki da alamomi sun zo. Kana alamomin tashin alkiyama sun zo waɗanda ba su dama ba a tsaya ba a ce ka jira su. kada ba ta yi fatar ka gani yanzu ke kana fatar dabba ta fito a ƙasa wata dabba da Allah ne fitar tana cikin alamomin za ta kiyama da manzo sun ne ba da labarin za ta afu sai kawai shi kenan sai ta zo kuma ta kalle ta cikin ɗan kai kana shi kenan kuma ko ta tabbata ba wanda yake ce koki kuma ce magana فإذا وقال القول عليهم أخذنا لهم دابة من الأرض تكلمهم dan magana mu ta tabbata akan su ta ta kiyama to sai mu san mutu da wata dabba ke tafiya a ban kasa idan hu sai ka rika magana ne ko sai ta kalli wannan da ke kan aljanna ne ta kalli wannan da masa ta ce kan wuce ne dajjal ake jira yanzu kuma su zuci shi Allah ne ya rika halitta ya rika ya raya ya kashi ya zo da ajali abubuwa na ban mamaki cikin mutum yana da rawan imani sai ya ji shi shi mutum yake jira ya zuwa ma zuwa mutum yake jira ta zo fitowar rana daga mafaɗar mutum وقد جاءت غوها وتصلت بعثت بين يدي الساعة كهاتين جميل ذات القيامة عن أيقوني كان ذات القيامة كهو أن ياسين حقا مضط من قالت يا جرى ذات القيامة لأنك أنت wata ya tsage Allah mana wani sai ce iqta rabat sa'at wa shaqqat to a irin ya ba ta tashi wa shaqqal qamar tun da wata ya tsage kullum alamomi ne da suka shiga suka tabbata alamomi al-sheikh abin nan al-sheikh abin nan Muhammad al-Arif Muhammad bin Abdul Rahman al-Arif ya rubuta littafin da ya samu sunan Hayat al-Alam ya kawo alamomin tashin alkiyama wajen ɗari da talatin da wani abu tashin ɗari da talatin da uku ɗari da talatin da biyu ƙananan alamomi da hotuna har da hotuna na misalai shi ke kawo a cikin alamomin da ɗari da talatin da wani abu waɗanda alamomin ne ba har da satellite har da satellite na cikin alamomin tashin alkiyama a fassarar da malaman wannan zamanin amma wannan za ta haƙiƙa ba ana nufin tabbas shi ne ba domin masu sama a hadisin cewa yi wani abu zai zo daga sama ya shiga kowane gida a ƙauye ko gidan birni ina a shek Muhammadu al-arifi sai kawo hoton wani ƙauye gidan mutane amma ga tafiyakin su nan sun tsaya sun tsaye da shi a bakin koma tsaki hatan tafiyakin makin da shi kaga shi alamun zanen wannan alama alama ce daga cikin alamomin lantar alkiyama duka da su mai da masallaci ya zama hanya musamman sama ya faɗi wannan alama ce daga cikin alamomin lantar alkiyama kasar fi aswaki wal jisharuha kasuwanni su yawa kowa ya da gida ya ya shawo ko ba haka bane kowa ya gina gida ya shago a kofar shago a kofar gida alama san alkiyama manzon suna ya faɗa da cikin ana wajen tafiya ma akwai intifakun adiliya jirku haramun wata jinjirin wata in ya tashi fitowa sai yanzu kuma ne sai karan zai nake kallon wata sai na tuno da wannan hadisi uku ga wata ko biyu ga wata sai ga wata kamar ya kai kama. ya zama mule ne manzon suna ya ce la taqumu sa'atu hatta tantafiqa al-adiliya kiyama ba za ta tashi ba ba za ta tashi ba har sai wata jinjiri wata ya rika kumbura ya zama kafi kina cin alara ku ta da mun tsaka kiyama kaga mutum ya ce wani ba zai kaddaro cewa ranar juma'a ita ce da ranar tashi manzon sun ya ce ranar juma'a da shi suna shiga cikin jakin hankali waɗanda suke da fana mun biyu ne a alayi aljanu da mutane duk ne yan taurin kai. Gidai eh, ranar ma wani zai ce akwai haji ranar juma'a shek eh, sun bada ranar fata ran juma'a na holi suka dole mu shirya tuno a kowace juma'a ka tuno kai tunanin cewa ita hukuma ta kuma sa'a shi ne wannan ranar ke ranar ta ci kiyama Ina zai kara ma mutum imani ya sa ce kusanci Allah ta'ala. Ba mu yi ban sani ba wanda ya danganta da yi ban san san wannan karatu ne aka ce a littafi ban sani ba ban kuma wannan ka'ida ban san kuma inda ya samo haka ba sani ba muhimmancin hanya a ƙa'idar tsarin musulunci wannan tsarin da kake gani na gari zuwa a ƙara gari wannan tsari ne ɗan alfazai da ake da shi musulunci na da tsarin ka ɗauko tsarin sai na umar yadda ya tsara mai biya a lokacin da yake khalifa hatta titi tsakanin gidansa da titi da kofar gida zuwa titi an ce sai da aka sa jira'i jira'i kamu tsakanin gidanka da da shi jira'i saba'in titi da gidanka kai da zuci ne yi zaje kusa da dogo kusa in yi zuciwa da ke da ne da wa haka aka wajen labarin da ke na waɗannan a sai da umar rabbi Allah ta'ala an haka ya tsara bira'i 70 tsakanin kofar gidanka da titin wucewa kusa to kadan tsari ne wannan haka ne mu kuma muka zo yi masu da shi ke zuwa su kuma su ɗauka su kan wannan tsare-tsare ne na amma cewa hanya ya kai abu ka masallaci a hanya ba da yi wani abu game da wannan ba hmm. asali ba wanda ya ce mutane yana gaskiya ne ana da ana yin haskali wani ya jawo mana fitina zai ba a yi niyyar gyarawa ƙa'idar masallacin juma'a in za a masallaci ana son a yi masallacin juma'a ma ke wannan fitina ce ta shafi dukkan kasashen musulmi kasashen duniya kasashen musulmi kwanan da ake ban labari wani talibi ke ban labari ya zo mutum da su mazar ma duk masallaci ma na juma'a layi sai in akwai masallaci goma to kowane masallaci ana juma'a haka suke maka cikin matsalolin su ba su da manya-manyan masallaci ba ka ba kan masallaci ka ila a masallacin da zai ɗauki kowa ba sai an je titi ba amma tun da dai mutane hana suke kayan su ba a ake ake tsayi ko mu shirya mu lara ba a bar wannan ne zai za mana aiki a addu'a wannan ne da ake yi suke addu'a da ake tsakanin liman a su suka da hannun addu'a ganin suna da a game da ita suka ce za a iya addu'a a wajen tawili cikin na حديثي يلا شوى إن في يوم الجمعة لساعة لا يصادفها عبد مؤمن فيدعو فيها ربه إلا استجاب الله تعالى باب ولد أحسن من على الجمعة في ولي لوح لساعة إن في يوم الجمعة لكاعة أخي ولدوك باب ونباوى هم من جزيره تعالى يداتي أولد لوك سنة تعالى تعالى تعالى sai suka ce a cikin tawilin da suke tsaye shi ne lokacin da liman ya wuta ya zama hudu ba ta farko ya zauna kafin ya yanke suka ce wannan lokacin kuma ba hadisi ne tabbatar da shi ya sa kuma malamai suka ce wannan addu'a ba a ce a yi ta ba bid'a ce daga abin da ya fi mutum kare ne baya cikin muhallin du'a kada mutum ne gabaki dai ita ran juma'a ana son ta yi ta addu'a in kana son ka samu mufadafan wannan ranar to ka dace da wannan kana son ka dace da wannan ranar to zama kana yin addu'a a duk juma'a da baki kun gane mutum ne yana bin neman amma ya rasa wata raya daga cikin sallah sai aka sallar da sallah sai ya manta da kitawa in sallar ne sai ka shi kawo aiki in ya tuno sai ya tashi ya kawo إذا جواب ليه معي نعم تعالى نعم shi ma ya kamata ta yi addu'a da ake bayan an gama wajen an gama waje ke yi salati zai addu'a ta rabba haji a wani tamar sannan kun iri zai yi yana da wata addu'a shi da ke kaga ya ba mamu dama su ma su an dai ne ta ko ilimin ko bai ba da dama ba kawai ana gama ni kai ko dai da shi ina ka ci gaba da addu'a ka fahimta na'am faɗin suka ga mutum na yi suke ce mushi ba ba shi haka ba a game da aikin da aka faɗa aikin da yi suna cewa a kafafu ba wai yanzu idan su zan suke mushi wai wai yan bari an da su ba wai in sun mutum yana cikin yin sai suke ce masa a yi a tsara hukuncin aikin da ya aikata sakamakon aikin da ya aiki sai su ce masa ah, baka mun gane ta fahimta kuma yanzu kan mai da yi aiki da shi ya kai ka gani amma سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت لا اله الا انت ولي ان انت لوكس ما